yau litinin sha hudu ga watan almuharram hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara dubu daya da dari hudu da ashirin da hudu daidai da sha shida ga watan mart shekara ta dubu biyu da uku lokaci ne da muke karatu daga cikin littafin sharhu sunna na al'imamu mu'ayi sunna alhafizul bagwi allah ya gafarta mishi a inda muka ce za mu karatu ne kadai daga bangaren da ya shafi babin azumin ashura na wannan littafi ba dan komai ba saboda musulmi masu kaunar gaskiya masu nemanta su dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama tsakanin yan bid'a na cikin gida da na waje tsakanin masu takaitawa da masu zakewa a shine muka fara jiya wannan shine kasan na biyu dangane da karatu a cikin wannan babi mun ji ainihin hadisan da malam ya kawo kwatankwacin hadisai guda uku to bayan da muka karma karatun hadisi na uku din nan wanda a ciki shi ne riwaya salamatu dan akwa ya ce annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya umarci wani mutum daga cikin kabilar banu aslam ya ce ya je ya yi shela cikin mutane ya shaida wa jama'a cewa wanda duk ya riga ya wayi gari ya ci abinci to ya ɗauki azumi da zaran ya gama jin sanar wannan wanda ko bai riga ya karya ba to shi kenan ya yi saɓi zarce daga nan domin yau yau ce ashura to shine bayan mun fitar da cewa shi wannan hadisi yana tabbatar da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yarda da azumin ashura manzon Allah ya ba da umarni da shi a baya kamar yadda muka ji manzon Allah ya ainihin azumin ashura annabi ya kwadaitar domin ainihin a taya annabi Musa farin ciki da ainihin wato alherin da ya same shi shi da jama'a shi saboda sun ci nasara akan fir'auna da kafirai to wannan akwai ƙarin wata riwaya wadda galibin limaman juma'a suna kawo ta a dubobin juma'a wadda wannan ƙari munkara ce cewa annabi nuhu ma a wannan rana ce jirgin ruwan shi ya tsaya ainihin akan ainihin judi da sauransu wannan bai tabbata daga sunna annabi sallallahu alaihi wasallama ba yasa sai malamai su tsaya abin da yake daidai shi yasa muke cewa din babu shakka wannan babi muna so mu karatu ne domin a daidaita al'amarin nan waɗanda suka zaƙe su dawo ƙasa waɗanda suka gaza su yi sama don a haɗu a tsakiya ita ce khairun nasi awsatuha abin da ya tabbata a sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kenan sai muka ce to fa wannan hadisi kalubale ne ga ahli sunnan zamani ashe lallai in aka ce to ashura ta taho fa to lallai ai ta shela musamman halin da aka ga mutane ba su sani ba ko kuma halin da mutane suka faɗaka ko kuma halin da 'yan takife 'yan kwana-kwana suke ta kamfen akan ka a aiki da riwayoyin da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka rawaito saboda haka muka ce a jiya babu laifi a kai sanarwa gidan rediyo a kai gidan talbijin a buga a jaridu a samu matasa masu kwazo a sai musu kakaki lasifika ta masu sai da fiya-fiya jama'a musulmi a kewaya a shiga a fita a yi kamfen makarantun mata makarantun maza kasuwanni masallatai jama'ar musulmi yau ta su'a gobe ashura ko jama'ar musulmi yau takwas ga wata to gobe tasu'a jibi ashura ku yi azumin waɗannan ranaku suna da ainihin falala jama'a mun gane wannan da kyau ko shi ne muka ce da zaran an fara wannan saboda bakar hassada da ke tattare da malaman ahli sunna sai ka ji wani zindiki ya ce wai ina aka samu wannan wai shi bai yarda ba tukuna ba kuma tambaya yake tambaya ta neman ilimi ba tambaya ce ta dole kawai ya yanke shawara bai yadda ba amma ba mu taɓa jin shi ya miƙe yana magana akan waɗannan zindiƙai arna da ke bi kwararo kwararo suna zagin sahabban manzon Allah a wannan ranar ba zai yi magana akan wannan ba amma yau da zai ji an ce ai su albani sun kai sanarwa gidan rediyon Najeriya na Kaduna gobe fa sai ce kaji kuma wata bid'a saboda shi su albani ne kawai matsalar shi to kun ga bala'in ke to wannan bala'in shi ya kawo ahli sunna duk duniya sharri shine hasada yan bid'a sun yarda sun taushe duk wani saɓani da ke tsakanin su don mai don su ɗaga siyasar su amma ahli sunna ba za su yadda ba to amma tsoron irin waɗannan baƙaƙen mahasada zai sa a fasin sunna fau fau ko in yi ta kana in ce fau fau fau ba zai taɓa yiwa ba har abadan abidina shi yasa Allah ya kai mu baɗi za ku ga abin da santar mu za ta yi za mu buga takardu za mu yaɗa za mu yi kakaki a yi sanarwa a yi shela ko ina a baza jama'an musulmi gobe ashura ko jibi tasu'a gobe ashura a yi sanarwa a yi azumi kar a yi bid'a duk a buga a ta haɗawa ana sanar da musulmi wanda duk yace bid'a ce ba da ku yake ban da gaske ke zai sami same mu muka yi shikenan magana kawai ta ƙare وفي أمره بالإمساك بقية النهار بعد ما أكل دليل على وجوب مراعاة حق الوقت في العبادة sai baga ya fara sharhin wannan hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda biya waye gari ya riga ya ci abinci to ya ɗauki azumi ya azumci sauran yini to kuskure nan bagawu ya karara da ya tashi fassara ma'anar wannan hadisin sai ya ce annabi ya yi umarni kenan da a kama baki a halin shi annabi cewa ya falyasum bakiyata yaumihi mutumin da ya waye gari ya riga ya ci abinci to sai ya azimci sauran yini ba zai taɓa yi wa a ce ma'anar falyasum anan yana ɗaukan ma'ana ne ta luga wai ya kama baki ba a'a to sai shi bagawi ya ce to umarnin da manzon Allah ya da kame baki ga sauran yin bayan mutum ya riga ya ci abinci dalili ne akan cewa wajibi ne a kula da ainihin haƙƙi na lokacin ibada me wannan magana take nufi ma'ana yayin da ka samu kanka a halin rana ta take sai aka ce maka an ga wata na azumi baka riga ka ɗauki azumi ba to wannan maganar abin da take ishara shine ne shine sai kawai sai ka kame bakinka ba don azumi kake ba don ka girmama wannan yini saboda lokaci ne na ibada kai kuma ka samu kanka a halin baka ɗauke ta ba to sai ka girmama shi maganar ma'anarta kenan na biyu mutumin da ya musulunta da rana yana kafiri sai musulunta ya shigo cikin addinin musulunci kun ga ba azumi a bakin shi a ƙarƙashin wannan maganar ita ma sai ya kame baki don ya kula da alfarman lokacin ibadar azumi sai ke cewa wa ala haza to a ƙarƙashin wannan magana man asbaha yau shakki muftira wanda ya wayi gari yinin shakka yana mai buɗe da bakin shi ma'ana ya riga ya ci abinci abin da ake kira da yinin shakka shine ranar talatin ga watan sha'aban jiya da daddare ba a riga an ga ainihin wata ba sai aka tashi to yau talatin ga sha'aban to ana nan ana kokwanto shin mu ba mu gani ba ko wasu sun gani to shi yasa ake kiran shi yau shakki to wannan yinin annabi ya hana mutum ya azumi a ciki kai azumi da nufin tarbe ne ko da wata manufa an hana ka ka ce bari ka ɗauki azumi in ma ya kasance an ga wata fabiha in kuma ba a gani ba ya zama nafila annabi ya hana hakanan ainihin sahabi imranu ainihin wato ammaru ya ce ya ce man ainihin man sama yau shakki fakat a sa'a qasim wanda biya azumci irin wannan yini da ake shakka ko an gani ko ba a gani ba ya saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ne sahihi al-Imam al ya fitar da shi ba tare da isnadi ba amma Abu Dauda ya wasala isnadin shi da isnadi ingantacce wannan kenan sai ce duk mutumin da ya waye gari a yinin shakka ya riga ya ci abinci sun mata bayyana annahu min ramadana sa'annan sai al'amari ya bayyana cewa ai ramadana ne an ga wata a wani wurin aw asbaha wa qad nasiya niyya ko kuma ya waye gari ya tabbatar da cewa gobe akwai azumi amma ya manto niyya fa yajibu alaihi al-imsaku sai bagawo ya ce to wajibi ne ya kama baki tashabbuhan bis-sa'imina dan ya kamantu da masu azumi dan ya girmama wannan waccan maganar yake ƙara fitowa da ita ƙarara summa ya ƙabi yauman makanahu sa'an nan sai ya rama azumin yini guda madadin wannan yini mun fahimci wannan da kyau ko wa kazalika man afara amdan haka nan mutumin da ya karya azumi da gangan ya je ya ci abinci ko ya sha da gangan wajabal imsaku bakiyatan nahari wajibi ne ya ainihin kame bakin shi sauran yini din da ya rage amma man a muftira amma mutumin da ya riga ya waye gari ya riga ya fara cin abinci ga shi ne ne na azumi bi uzurin saboda safarin saboda yana da hanzari na cewa tafiya zai yi tafiya ne ko ya dawo daga tafiya au marabin ko kuma zai tafi asibiti ya tabbatar da in ya je asibiti likita zai ce ka ci abinci za a yi maka allura ko za a yi maka operation ko za a duba lafiyarka ko makamancin haka uzuri na rashin lafiya aw tahuratil ha'id ko kuma mace mai haila ta waye gari da haila kafin rana yamma ta faɗi rana ainihin wato kafin rana ta faɗi wannan mace ta tsarkaka awwalan nahari min ramadan wato farkon yini na ramadan sai ta waye gari tana haila ta ainihin wato tsarkaku fagtasalat sai ta wanka kafin rana ta faɗi fala yajibu alaihim at-tashabbuh yace to waɗannan mai uzurin tafiya mai uzurin rashin lafiya mai haila ba wajibi ne wannan ta ainihin wato kama baki ko su kama baki ko su yi kama da mai azumi li'anna shari'a domin shari'ar musulunci rakhasa lahum fil akli ma'a baqiyati ma'a yaqini shahari domin shari'ar musulunci ta yi musu ainihin wato sassauci akan cin abinci tare da cewa suna da yaƙinin cewa fa yanzu ana cikin watan ramadan ne da rana tsaka kuma ya halatta da a ce matarka za ta yi wankan haila karfe goma na safe ko makamantan haka kafin rana ta faɗi kaga ta tsarkaku za ta ci za ta sha kai kuma falke ne ko matafi ka yi tafiya kai ma ka dawo baka ɗau azumi a bakinka ba shikenan halas za ku iya saduwa da rana ɗin nan babu abin da ya hana in an ce lafiya ku ce lafiyar ma ta kawo haka mun fahimci wannan da shari'ar musulunci ba dungu jama'a in ma e ne ko a'a me yasa lafiya ce kalau tana haila ta tsarkaku ni kuma na dawo tafiya shikenan kai na yawo sanda na yawo ko sai a haɗe to wannan hukuncin da malam ya kawo shi ne hukuncin da ya daidai da abin da malaman ƙasar nan suka gina mutane saboda ya dace da mazhabin malikiya sai dai wannan maganar kamar yadda ka ji mun fara ishara tun a farkonta shi kan shi bagawi da duk malaman da suka yi gini a kanta sun yi gini ne akan irin waɗannan hadisan to kun ga inda ibn taymiya ke faɗi a cikin littafin shi kenan da yake magana dangane da ainihin wato A kare malaman fiqh akan in sun yi kuskure ka a zarge su ta eh, ma'ana raf'ul malami anil a'immatil a'lam dauke zargi daga manyan malamai na daga ciki ya kawo irin wannan fuskar ga hadisi sahihi amma kuma an yi kuskure wajen fassara shi yanzu shi fa hadisin abin da yake cewa falyasum bakiyata yaumihi ka waye gari ka riga ka fara cin abinci sai ka ji cewa yau ashura ce sai annabi ya ce sai mutum ya azinci sauran yinin nashi sallallahu alaihi wa to yanzu wata tambaya wadda sai karshen matsalar nan za mu amsa ta in an tashi baka lada za a baka lada ne na cikakken azumi ko ko za a baka lada ne na iya ka azumta zuwa ƙarshen rana ku aje mana wannan za mu tattauna ta insha Allah ta'ala amma yanzu dai abin da muke so mu tattauna mu fita daga cikin wannan rikicin shine shin wannan fatawar daidai ce ta cewa mutum zai kama baki ba daidai ba ce kuskure ce me yasa saboda nassin sunna ba cewa ya kama baki ba nassin sunna da ya zo cewa mutumin da ya ci man akala au nasiya a man akala au shariba nasiyan sai annabi ya ce falyutimma saumahu mutumin da ya ci ko ya sha da mantuwa sai annabi ya ce ya cika azumin shi bai ce ya kama bakin shi ba a wannan halin da ka ci ka sha baka san azumi bane ko ka san azumi ne ka manta a daidai lokacin nan azumin ka bai kare ba kana tunawa abin da ke bakin ka sai ka furza ka je ka wanke bakin ka shi kenan sai ka ci gaba da azumin ka haka yace falyutimma masawmahu to daga wannan matsala a shekaru talatin ko arba'in da suka wuce a ƙasar nan da rana tsaka ya taɓa faruwa a zaria ba ni mantawa ina jin wajen 70s din nan haka da rana tsaka sai ka ce an ga wata a sakkwato jiya labari bai riga ya zo nan zariya ba domin mai a lokacin nan babu hanyoyin sadarwa kamar yadda suke a yanzu wayar tarho wayar kaza wayar kaza babu waɗannan abubuwan ba su cika aiki ba sosai analog ne wata wayar sai ta kwana biyar ma ta yi fushi ta daina aiki baki ɗaya kuma bata lalace ba saboda kawai analog ce to a irin wannan lokacin za a bugo waya ta ki zuwa zariya ko ta ki fita ko ina daga sokoto saboda haka an yi sallah azahar an dawo ban mantawa sai aka ce an ji labaran karfe ɗaya da rabi cewa an ga wata a sakwato kenan sai aka yi ta kama baki aka ce a kama baki bayan sallah a rama ɗaya to me dalilin kama bakin babu wani dalili da ya wuce irin waɗannan maganganun kuma maganganun asali ba haka suke ba a'a a daidai lokacin nan da aka ji cewa jiya an ga wata a sokoto yanzu karfe ɗaya sai a ce to yanzu kowa ya ƙudurci niyya ya ɗauki azumin shi sai ya cika ainihin wannan yin ya cika sayinin da ainihin azumi azumin shi ya yi babu cewa bayan sallah zai rama wannan ita ce ingantacciyar fatawa wadda ta dace da irin waɗannan hadisai da ke ishara a kai amma in kana son ganin bayani ka je ka ɗauki majmu'atu rasa'il na ashekh abdullahi alu shekhi da kuma ainihin littafin ikhtiyaratul fiqhiyya ta shekul islami ahmad ibn abdul halim ibn taymiyyah al-harrani bayan wannan sai mu dawo kan waccan matsalar ta cewa ladan da zai samu na yini guda ne ko kuwa zai samu lada ne na iyakar abin da ya azumta malamai sun yi maganganu biyu wasu suka ce iyakar abin da ya azumta kawai zai samu lada domin kuwa inna ma tuji zauna ma kuntum da kadai abin da kuka aikata shi ake saka muku za ka ce to ayan nan da kuka ɗauko kuka aje a wannan hukuncin kun yi kuskure domin ai nassi karara na qur'ani da sunna ya nuna wanda ya aikata aiki daya lada nawa ake bashi goma kaga yanzu anan inna ma tuji zauna ma kuntum ta'maluna ba za ta yi aiki ba sai ka ce ai abinda da inna ma tuji zauna ma kuntum ta'maluna take aiki shine akan zunubai in kai zunubi daya zunubi daya za a sa maka amma wajen lada in kai daya goma za a sa maka don haka babu dalili ta wannan bangaren to magana ta biyu ita ce ingantacciya cewa mutumin da ya azimci daga karfe goma ko daga sha biyu ko daga karfe ɗaya zuwa ƙarshen yini ɗin nan za a ba shi cikakken lada wannan shine ya dace da ainihin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam saboda hadisin bukhari da muslim a cikin kitabul buyu'a annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce misalin wannan al'umma ta muhammadiyya da al'ummar da suka gabata yahudu da nasara sai ce misalin mutum ne yake da gona sai ya kira 'yan kwadago su zo su yi mishi kwadago tun safiya har rana ta faɗi a bisa zai ba su naira kaza suka zo suka fara aiki da rana ta take sai suka ce mai gida mun fa gaskiya ba za mu karasa aikin nan ba sai ce to tunda ba za ku karasa ba ni ko ba zan ba ku ko ba suka kada kai suka tafi bai zalunce su ba don mai domin ba su karasa ijara ba su cika alkawari ba don haka babu komai a wurinsu kwatankwacin na kai wa tela riga da wando zai ɗinka mini taguwa da wando ko na kai mishi taguwa da wando zai ɗinka mini yau sallah na je na samu tela ya yanka ya fara haɗa wuya amma bai yi abubuwa ba ni kuma zan tafi za mu je yawon sallah za a je idi sai ne fushi na kwashe abu na ko taro ba zan ba tela ba na na shi sai mai da kuɗi na domin me bai cika ka'ida ba bai cika alkawari ba kuma lokaci ya wuce sannan ina da yancin in karɓi na lokacin nan in ya ce to ai sai ka kawo ko da naira ɗari uku cikin dubu ɗaya sai ce ko taro ba zan baka ba naira ɗari uku ba to ban zalunce shi ba da ya so ya karɓi kuɗin shi cif sai haɗa min rigata da wando na zuwa daidai lokacin da zan tafi idi da su jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to jama'a kun ji wannan bayani kenan na biyu ya ce sai kuma wasu suka zo suka fara daga daidai tsakiyar yini la'asar na yi su kuma sai suka ce mai gida mun gaji ba za mu iya ƙara sawa ba sai ce ku tafi kuma ko taro ba zan ba ku ba ya ce to daga la'asar ɗinnan nan sai wasu 'yan kwadago suka zo sai mai gida ya jingan nan da su tun ta farko sai suka je suka yi mishi aiki har zuwa faɗuwar rana sai ya ɗauki cikakkun kuɗi yini sai ya ba su sai ce shin na zalunce ku da komai sai annabi ya ce a'a yana ba da labarin kamar direct da indirect fice ne yana shiga ne kaje ka karanta hadisin ma'ana yahudu su ne farko da a ce da suka yi imani da annabi musa alaihi salatu wasalam sun dawo sun cika imaninsu da annabi isa sun dawo sun cika imaninsu da manzo muhammad sallallahu alaihi wasallama sai su karbi cikakken lada da suka kafircewa annabi isa fa shikenan ba su da ko kwabo sai wuta nasara mabiya annabi isa suka ce sun ainihin imani da annabi isa annabi muhammadu na zuwa suka kafirce mishi allah ya ce ba ku da kokobo kun yi asara musulmi da suka zo daga ƙarshe can rana ta kusa faduwa sai suka yi imani da fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam sai allah ya ɗauki cikakken lada na yini guda sai ya ba su to mu dawo kan hadisin sai malaman fiqh suka ce wannan hadisi yana tabbatar da cewa ashe in mutum ya azinci daga azhar zuwa yamma yana da cikakken ladan shi abin da aka shiga aka fita eh, insha Allah to da haka in ka dauki azumin ka da azhar kan wanda yace maka rabin lada a sai ka ce kai ka kwace rabin wannan ita ce magana insha Allah to shine sai ainihin malam yake cewa wa qala ashabur ra'ayi yan malam ne ka gani su ne yan makaranta abu hanifa al'imamu abu hanifa babban malami ne jama'an musulmi ya iya fikihu ya kware daga cikin sahabbai ya ga sahabi ɗaya gyal shine anas a lokacin da ya ga anas yana shekara goma sha ɗaya a duniya to abu hanifa a zamanin shi babu hadisan da yawa saboda ba a yi rubuce-rubucen tafai ba sai ɗan abin da ka je ka tsoko a wurin malaminka don haka sai zama makarantar shi sai ta cika da ainihin mantiki da falsafa in aka kawo hadisi sai a tsaya a ta tattaunawa a ta tattaunawa a ta tattaunawa sai ya zama ra'ayi yawa a cikin mazhabin shi amma duk sanda aka ce malaman fiqh suna ra'ayi ba irin ra'ayi na 'yan siyasar zamanin ka ra'ayin banza ba malaman fiqh mutanen kirki ne mutanen alheri suna ma'ana suna kawo fahimta ce don su kokarin gyaran shari'a to amma a larabci sai a ce ra'ayi don haka ce ra'ayi kar ka ɗauki ra'ayi irin ra'ayi na ma'anar shi ta hausa ra'ayi ma'ana maganar banza a'a to su ne da suka ainihin yi karatu wurin abu hanifa irin su abu yusuf da ainihin su wane ne yaqub da sau abu yaquba sai suka koma makaranta imam malik da imamu abu hanifa irinsu da suka je suna karatu shi ko maliku malamin hadisi ne baya son ra'ayi in aka kawo hadisi kawai haddasana haddasana sai ai fatiha alhamdulillah kuwa gamsu iyanan za a tsaya ba za a tsaya ai ta jan shi kamar alewa ba da wannan sai suka rinka sako irin ra'ayoyinsu sai maluku ya gama kawo hadisi tsaf sai su ce ma za ra'aita to kai yanzu me ra'ayinka mun ji dai hadisin to kai me ra'ayinka to shine sai imam malik ya musu tsawa akan haka to shine sai almajiran imam malik na asali sai suka rinka su suna ce musu ashabun ra'ayi sai kuma sunan ya bi su duk inda kaje kaje ana cewa ashabun ra'ayi da su ake in kaje an ce kuma fuqaha'ul amsari malaman birni to ana nufin imamu malik imamu ahmad imamu shafi'i to wannan kalmar in aka faɗi galibi yan ahnaf suna jin haushi saboda abu hanifa ba shi ciki domin shi a ƙauye yake a kufa ce lokacin ƙauye ce to saboda haka duk sanda kaji an ce wa qala fuqaha'ul amsal malaman birni to sai ka ce maliku da ahmad dawa da ash-shafi'i maliku na madina ahmad yana iraki shafi'i yana kasan masar to waɗannan yan birni ne imamu abu hanifa fa to in aka ce yan kauye sai ku hau faɗa da kai da mutanen indiya ko pakistan ko bangladesh kuma haka ne a kauye ne don kufa kauye ce lokacin wa qala ashabur ra'ayi su kuma yan ashabun ra'ayi wato yan ahnaf suka ce yajibu alal musafiri wal maridi idza aqama wajibi ne ga matafiyi in ya dawo gida da sauran rana haka nan mara lafiya idan ya warke da sauran rana idza aqama idan shi matafi ya dawo gida ya zauna wa bara'a in mara lafiya ne in ya warke wajibi ne at-tashabbuh bi sa'imina dole ne ya kama bakin shi to kaga wannan dama tunda aka ce ashabul ra'ayi kai ma ka san sauran magana to malaman hadisi kuma kun san wata jarabawa sai zama da yawancin malaman hadisin duniya sun fito daga cikin ahanaf ne yanzu shi kanshi bagawi kasar su hanafiya ake bi imam bukhari kasar su hanafiya ake bi shi yasa abin kaga suna yawan tashin hankali saboda su so suke duk abin da fiqhun su yace ka amin shi ko malamin hadisi sai ya ce amana da sunna a hannu sai a ce to kare ni abu hanifa kenan sai ce a ba reni ne amma in lazumin barin magana wane reni ne tun aka bar ta manzon Allah an rena shi kenan shi ma yo a rena abu hanifa ko ya fi sauki ko da haka ne fiye da a rena manzon Allah ko wa kana sawmu yawmi ashura fardan fil ibtida'i qabla an yufrada ramadan yace shi azumin ashura a farkon al'amarin musulunci farilla ne dole ne kafin ainihin wato a farlanta ramadanu a da can farilla ne balan ma furi da ramadanu yayin da aka farlanta ainihin ramadanu faman sha'a sama faman sha'a sama ashura'a wanda ya so sai ya azumci ashura sai ya azumta faman sha'a taraka wanda ya so ya bari sai ya bari ruwaya zalika an aisha wa abdullahi bin mas'udin wa abdullahi bin umara wa jabir bin samura radiyallahu anhu al-imam bagawi sai yayi ishara zuwa ga hadisan da ke tabbatar da wannan magana yace an ruwaito wannan hukuncin da ya dunkule daga Aisha da Abdullahi dan Mas'ud da Abdullahi dan Umar da Jabiru dan Samura wannan ita ake kira ishara malamin hadisi sai kawo hadisi tiryan tiryan da isnadi sai a ce akhrajahu idan ya gama kawowa sai ya ce kamar yadda ka ji wannan hadisin to wane ma ya ruwaito wane ma ya ruwaito ma ya ruwaito cikin sahabbai kenan to sai a ce yayi ishara kenan dan haka yanzu in ka je waɗannan hadisan karkace imamul bagawi ya ruwaito daga aisha sai ka ce ashara ila hadisi aisha wa abdullahi ibn mas'udin wa abdullahi ibn umara wa jabir ibn samura ishara yayi to irin wannan aikin ne imamu tirmidhi ya zo ya baiwa maza aiki malam malam abdurrahman mubarak furi ya zo ya fara sharhin tirmidhi in ya zo kan irin waɗannan isharorin da tirmidhi yake yayi iyakar kokarin shi ta su amma abin ya faskare sai ce a abi alaliba jama'a karatu ya kare kenan wannan aikin ne Ahmad Shakir ya fara sai Allah ya ɗauki ran shi yi mujalladi biyu to shi ne Malam Nasiru Dinar Albani sai da ya share shekaru arba'in shi kuma ya gama aikin da shekara ɗaya shi ma ya tafi lahira wane mutum hmm. dan ka san irin waɗancan malaman nan ashe ba ƙananan malamai ba ne su turmizi tun da sai gwarazan zamanin ku sun shanya rayuwarsu suke iya yin wani abu kwaya ɗaya na abin da su suka bari shi tirmidhi yana da waɗannan asanidu din amma in ya kawo maka hadisin aisha to jabiru ma ya ruwaito to me fa'idar ya maimaita ba fa'ida sai kawo maka sunayen sahabban da su ma sun ruwaito sai ce to shi yana da isnadan amma bai son ya tsawaita kai kuma ka tafi neman su to kaga shi kadai yana da su kai ko yanzu an baka neman su shekaru arba'in malam Nasiru, al-albani ya shiga nan ya fita nan ya shiga nan ya fita nan su ali hassan suna can yanzu suna ta hakikin littafin za a buga shi ana fare zai kama wajen mujalladi sha zuwa sha biyu to Allah ya kara musu yarda qala akhbarana abu al-hasan ash-shirazi qala akhbarana zahir ibn ahmada qala akhbarana abu ishaqa al-hashimi qala akhbarana abu mus'ab an malikin عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية بن أبي سفيان يوم عاشوراء kaga wannan isnadi tiriyan tiriyan imamul bagawi ya shi ta hanyar imamu malik kenan tun daga tafiya ce tafiya sai kaji ya fado kan almajirin imam malik abu mus'ab az-zubairi yace daga malik daga ibn bin zuhri sarkin malaman hadisi daga ainihin humaidi dan abdurrahman dan auf ma'ana dan gidan sahabi kenan annahu sami'a muawiyata ibna abi sufyana shi wannan ainihin humaidu dan abdurrahman ya ji muawiya dan abi sufyana sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yawma ashura a ranar ashura ama hajja shekarar da ya hajji muawiya ya yi hajji so hamsin al-imam a cikin littafin shi mai suna al-kira liqasidi ummil littafi ne kan bayanan aikin hajji ya ce wannan bayanin da ake faɗi a hadisin nan mu'awiya ya yi shi ne a hajjin shi ta ƙarshe da yi aikin hajji aka ce sai ya yi zaman shi tun da shi yana ƙasar sham ya zo ƙasar jazira ya zo ƙasar makka ya yi aikin hajji sai ya biyo ta madina ya zauna har shekarar musulunci ta ƙare har aka shiga cikin ainihin watan almuharram har aka zo ranar ashura sai aka ji shi ainihin shi muawiya a wannan shekarar wa huwa alal mimbari yana kan mimbari to yanzu alifun da lamun da nan da ta shiga cikin mimbar wannan ta al'ahadu zihni ce ko ta al'ahadul uduri ko ko ta mece ce al'ahadi az-zihni ma'ana ala mimbari rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma'ana akan mimbarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba ba ba ba alifin da lamun da ta shiga dan ta ta jinsin dukkan mimbari ba ma'ana ba wai kawai akan mimbari ba a kan mimbarin mimbarin wasu kace mimbarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma'ana ba wanda ya san wannan mimbarin da ake magana sai wanda ke gurin ko sai wanda ya sani ko sai wanda aka gaya wa ma'anar shi ya ce to ya ji mu'awiya yana kan mimbarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kulu yana cewa ya ahlal madinati ya ku mutanen madina aina ulama uku ina malamanku ku zo zan yi magana malamanku su zo idan maganan nan da nai ba daidai ba ce su gyara idan daidai ce su tabbatar kaga gaskiya kenan amma ka je kana magana a ƙarƙashin gado kana magana a gefe kana magana kana za ka yi magana an ce za a ɗauka ka ce a'a me yasa jama'a mun gane duk mutumin da yake da gaskiya ya yata manufar shi yake yi amma duk mutumin da kuka ji yana ɓoyewa yoto kana makka ne zamanin daru abin daru arkam ai ba daru arkam ba ce ba wanda ya hana ka fito mana wannan kalubale ne ake wa duk wani mai da'awa jama'a yanzu masu da'awar ɗariƙa masu da'awar shi'a fiye da shekaru nawa mun jefa musu challenges kalubalantayya cewa in ba ga tsoro ba yo ku fito mana ku saka littafan da kuka amince da su ku rinka karanta wa jama'a kuma ku faɗi manufar yanzu mu in mun yadda sahabban nan tsinannu ne wallahi azimi haka za mu saka a kasar mu rinka zunduma musu zagi duk Najeriya kuma ai ta bala'i sai mun yi to wa za mu ji tsoro tun da dai baka ji tsoron Allah ba to wa za ka ji tsoro bayan hadisi ya ce idza lam tastahi fasna ma shi'ita matukar baka jin kunya kai abin da ka yoto tun da za ka iya buɗe baki a ƙasa ka tara mutane ka ce mu'awiya fa kaza ne umar kaza ne yo fito ka faɗa a jama'a mana ka kira wa'azin ƙasa baki ɗaya ka je ka yi bayani ka yi bayani a shiga a fita yo amma dan me za ku rinka boyewa ba ku da gaskiya ne munafukai kuke jama'a mun gano wannan da kyau da shi sai da ya ce ina malaman malamai su zo a gaban malamai za a yi magana سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجي منزو الله yana cewa lihazal اليوم ga wannan yini yanzu yan dariƙan nan da za su daure su sa jawahir ma'ani yota da ba su hutar da mu ba ara mun daina mutane bayani sai mu ce kawai saurara lokaci kaza ko kuwa ba mu ba ruwan mu da bayani to amma sun isu saka karatu sai a je a ɗauko littafin bulugul marami sai a ɗauko littafin iziya sai a ɗauko littafin risala sai a ɗauko taj sai a ɗauko muwaɗa a'a waɗannan littattafan musulunci musulunci kuka ce shi permanent ne ita kuma ɗariƙa kuka ce temporary ce don haka musulunci na da littattafan shi ɗariƙa tana da littattafanta to sai kuka zo kuka kawo littattafan musulunci sai kuma ku ce to ga fa abin da muke faɗi ana kafurta mu amma kuma ƙarƙashin ƙasa ga abubuwan da kuke faɗi akan ainihin waɗannan littattafan to da sai ku saka waɗannan littattafan ku yaɗa karatunsu mana na rantse da Allah ne idan tijjaniya nake ba abin da zai haɗa da karantar da sahihul bukhari to dan da zan bata na lokaci ni wa kaina tufka da warwara jawahirul ma'ani zan kawo in sa kuma in yi sharhi in yi bayani kuma in ce sadaqallahu alazim tunda yo in baka yadda da abu ba ko kana shakka shi dan me zaka yi ku daina yaudarar kanku ku daina cutar jama'a ku daina ɓoye gaskiya wala taktumul haqqa ku zan kuna ɓoye gaskiya kuna rikita gaskiya kuna ruɗa kan mutane sai mutum ya je ce la ilaha illallah Allahumma salli ala Muhammad sai salatin annabi ya hailala sai ya ce kun ji fa haka aka kafirta ni amma kuma in an zo maganar fa ba akan wannan bace an yi maganar salati fatin wane ne ya kafirta ka dan kai istighfari ka ce astaghfirullah waye ce maka kafiri dan kayi wa manzon Allah annabi Muhammad salati wa kafirta ka dan ka ce la ilaha illallah amma cewa kai Allahumma salli ala Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasirul haqq bil haqq kace kuma ta sai alqur'ani so dubu shida sai muka ce to ka zama arni abin da muka ce kenan kuma har yanzu ba ma tantama ba mu kuskure ba sai ba za mu karbi duk wata nasiha da za a yi mana ba sai an ka dalili duk wanda ya ce ga wani abu da ya kai ko bukhari ka ɗaga ka ce ya fi alkur'ani ya ta zama kafiri iyakacin magana kenan kut kenan to amma sai in suka zo ba za su ce salati fati muka yi imani da ita ta fi alkur'ani aka kafirta mu sai ce mun yi wa annabi salati ne mun ce la ilaha illallah ne aka kafirta mu yau don me kuke jin tsoro ya kamata ku ji tsoro ba Allah ya shiryar da mu to yace dai muawiya an ji shi yana cewa ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kolo li hadha al ga wannan yini hadha yawmu ashura jama'ar musulmi yau ce farana ashura lam yaktubillahu alaina siyamahu Allah bai farnanta mana azumin shi ba haka ya kamata ka fassara wannan jumlar saboda wasu sun yi kuskure da suka tashi fassara ta sai suka ce lam yaktubillahu alaina siyamahu da dai Allah bai taba farlanta mana azumin shi ba a ƙarƙashin wannan fasarar tasu tana nuna cewa da aka yi da ashura farilla ce to a rusa take amma ma'anarta Allah bai farlanta mana ba ma'ana a yanzu din nan ba farilla ba ce ko da ita da ya taba zama farilla amma sai mu auye ce wa ana sa'imu duk da ba farilla bane amma ni ina yi wa man sha'a falyuftir wanda ya so ya ci abinci sai ya ci abinci to kaga wannan yanzu magana ce ta malamin fiqh ko in ka je ka karanta kitabu fada'ilin sahaba babin falalan muawiya zaka ji ainihin an kawo tsegumin muawiya wurin ibnu abbas aka ce muawiya fa in ya tashi wutiri raka ɗaya yake yi aka kawo gulmash sai shi ainihin ibnu abbas yake kai kake gulman muawiya baka san sahabi bane baka san malamin fiqhu bane ma'ana dan yayi ne raka ɗaya laifi ya malamin fiqhu ne ya san ilimi ya san addini yanzu kun ga wannan magana ce ta malamin fiqhu ya ce ba farilla bane amma yana yi to ka ce a ah, me yasa sai ya ce ai mustahabbi haka muka ce jilfatul israha ba farilla bace sai aka ce yo to me yasa kuke sai muka ce a mustahabbi ce muka ce ah, in ka ga dama ka ci doki ka ci in ka ga dama karkaci karkaci sai ka ce a'a to me yasa kuka ci muka ce saboda halal ne ko an gano wannan yo kamar ba Kano ne sai ya ci gurasa da mai ya kwanta ba sakwace ya sha fura da nono ya kwanta ba zazzabi sai ya shafa sai ya kwance shi in aka ce wannan sai ya ce halal ne amma duk wanda ya ce daga ciki wajibi ne sai mu ce kawo hadisi to iyakacin magana kenan in kace yanzu cin tuwo ba dole bane amma kuma kane kana kai loma sai mu ce ya akai sai ka ce halal ne ai ina cewa ba dole bane ka daina cin tuwo har ka mutu kana da kuɗi sai ka ci shinkafa ka ci farfesu ka miƙe ka kwanciyar هذا hadisin muttafaqun ala صحته wannan hadisi ne da Bukhari da Muslim suka hadu akan ingancin shi akhrajahu muhammadun malam muhammadu al-Bukhari ya fitar da shi an abdullahi ibn Maslama daga abdullahi ibn maslama ibn al-qa'anab al-qa'anabi wa akhrajahu muslim al-imam muslim ya fitar da shi an abi tahir daga malamin shi al-imam abi tahir an abdullahi ibn wahab daga abdullahi dan wahab kilahuma da abdullahi dan wahab da abdullahi dan maslama dukkaninsu an malikin daga maliku suka ruwaito wannan hadisi ma'ana yanzu maliku ya yarda da mu'awiya kenan har yana ruwaito hadisan shi ko to ka gani da a ce malaman kwamitin fatawa na najeriya kwakwalwarsu tana aiki da duk mutumin da ya zo ya zagi mu'awiya to sai su ya karya alfarman mazhabin malikiya to amma da yake kwakwalansu ba sa aiki wani daga cikinsu wanda shine shugaban kwamitin fatawar na najeriya a yadda ma yake naɗa kanshi yana karya a duniya shine wai al-muftil na jamhuriyar Najeriya ina nan da kasar da aka yi hira da shi a tashar jazira awa biyu abin da ya buɗe baki ya ce mun ni da shi da muke hira sai ya ce shi wallahi bai san ana zagin sahabbai ba a Najeriya bai taba ji ba bai taba jin labari ba na ce akramakallah amma kana da labarin ana zagin waliyai sai ya ce kwarai da gaske na ce to su sahabbai a ada'ullahi ne aƙalla ka ɗauki sahabbai waliyai to an ce ana zagin ya ashe ana zagi da sahabbai ke yace shi bai taba ji ba me yasa saboda ƴaƴansu ne suke zagi ba su taɓa jin ana zagin sahabbai ba amma babu inda za ka kawo wani kasar an zinduma wa sidi abdulkadir ko shehu tijjani an zinduma mishi zagi an ce allah ya tsine mishi albarka babu wannan sai dai a ce ya yi kaza ya ce kaza ya ce kaza ga littafin iyakacin maganar kenan to amma sahabban nan zunduma musu zagi ake Allah ya tsine wa Abubakar Allah ya tsine wa Muawiya Allah ya tsine wa Abu Sufyana duk hausar duniya Allah ya tsine zagi ce amma ba su taɓa ji ba kuma wannan kwararo kwararo ake bi ne ba su taɓa ji ba garuruka garuruka wannan wurin wa'azi ne za a je a sa a ce eh, eh, shehu tijjani ya taɓa buga kuɗi na gabu tsohon na ne an taɓa kama shi an lakaɗa mushi duka an kore shi daga ƙasarsu an rufe a ina aka rubuta littafin sai aka ce a jami'ar bayero waye rubuta wani almajirin shehu kaulaha ne ka duba hujja mai ƙarfi kamar ƙur'ani ito an yi magana an ce ga wanda ya rubuta ta a ƙasar kuma yake kuma almajirin mabi wannan hanya ne amma duk da haka sai aka ce ba a kawo hujja ba amma waɗannan masu bi kororo kororo suna tsine wasu habban nan babu wani dalili da suka gabatar amma da ita ƴaƴansu ne sai suka rufa masu asiri suka ce wallahi su don ɗayan ma da ya tashi magana sai ya ce yo ai ma an ci ana zagin sahabbai ai zagin sahabi makaruhi ne kawai yace amma wanda ya zagi wali to wannan ya hankali zai fita musulunci yo ka ji fa sahabbai ma su fa ba su ma kai darajar waliye ba akwai son zuciya a cikin harkar nan jama'a la akwai son zuciya Allah ya kiyaye to jama'ar musulmi yana da kyau mu yi abin da ainihin dama aka yabe mu akai wasu kuma suka zarge mu a kai dama aka ce rahoton iran ya ce an kintsa tsaf za a saka wa 'yan Najeriya a ƙidar zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka samu wani mai suna Muhammad Awwal ane mai lakabi da Albani sai ya rugurguza wannan kwangilar duk inda ya je sai ya tsaga littafi ya ce gashi sai ya yi tarihin littafin tukuna sannan sai ya ce ga sahabin da zai tarihi don haka da aka zo sai aka ce ko an zagi sahabban ma baya tasiri to bari mu yi haka gaba gare ni nan littafin siyarwa alamin nubala'i tarihin manyan malamai waɗanda suka haɓaka hamshakai waɗanda suka sha karatu suka ƙoshi wayan rubuta wannan littafi al'imamu al zahabi abu abdullahi muhammad ibn zahabi ya ce ana bin zahabi sai ni ɗan mai zinare hmm. wa'an ce ne ya kai ka tara waɗannan littafai kai karatu ya ce ubana zinare yake siyarwa wannan littafi mujalladi ashirin da biyu ne afwan ashirin da uku tarihin manyan malamai ne duk malamin da zai kai a ce mai hamshaki ba babu tarihin shi a cikin littafi sai wanda ya haɓaka ya kai ya komo ko manyan injiniyoyi ko likitoci ko ƙwararru a wani fanni na falsafa ya kawo daga ƙungiyoyin musulunci ya kawo daga kafirai ya kawo daga maguzawa in dai kai malami ne ƙwararre a fanninka ya yi tarihinka to da ya tashi sai fara da babban malami daga ainihin cikin manya-manyan malamai na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aminul umma sakataren da manzon Allah ya amince dan al'umman nan a hannun shi inda yana da rai shine Abu Ubaidata ibn al-Jarrah ya fara da tarihin shi ya fara tun daga wannan zamanin har zuwa zamanin da shi yake rayuwa shekaru 700 na farkon musulunci in yazo zai kawo sunan malami ya kawo sunan iyayen shi kakannin shi malaman shi almajiran shi sanda aka haife shi inda ya karatu ɗabi'un shi siffar shi kalar jikin shi kalar gashin shi kaza yana rina gemun shi ma ko bai rinawa duk sai fa ya kawo fa zahabi kenan fa a cikin wannan littafin jama'a musulmi a je a sai siyaru a'lamin nubala'i malaman sunna da ake koyi da su za fa ga tarihin su a nan ne fa za ka ga tarihin hayatu sunna wani tela ne shi lakabin shi kenan telan sunna wai me ya faru na kai mutuwa ka mishi likafani ka ce akar makallahu muna so a shirya mana likafani za a yi hula za a yi wando za a yi kallafi za a duk aka gama sai ya ce to kuna tafiya sai muku irin yadda aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam in aka zo ya ya ya kai haka sai ya ce haza huwa sunna ita ce sunna shine sai aka sa mishi khayyatu sunna kelan sunna shi yasa aikin aiki ne jama'a to al-imamu zahabi kenan a cikin siyarwa alamin nubalai. gashi daga ciki yau za mu tsakkuro tarihin mu'awiya za mu tsakkuro muka ce domin sai da ya ci shafi arba'in da hudu ya shafi arba'in da hudu mu ma sai mu kwana arba'in da hudu muna karatu muka ce ba don haka za mu ɗan tsakkuro maka ne ka ɗan juwaye mu'awiya tukuna ka je kuma ka karanta tarihin mu'awiya a cikin usdul raba a cikin al-isaba fi tamyiz sahaba a cikin al istiabi ila ma'rifat al-ashab ta ibnu abdul barri ka je ka sha karatu za ka san sahabban manzan Allah su waye jama'a wallahi tallahi in ka taɓa zagin su sai kai istighfari saboda Abdulrahman ibn Auf fada ya hada shi da sahabi Khalid bin Walid a halin ma'ana a sahabban ma akwai siniya da jiniya akwai babba da karami Khalid bin Walid daga baya musulunta amma ko an san shi usaman musulunci sojan musulunci ne duk da hidimar shi da yawa musulunci da ya buɗe baki wata ran ya zagi abdurrahman a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da manzon Allah ran shi ya ɓaci sai ya ce ku daina zagan mun sahabbai na kai ka ce shi Khalidin ba sahabi bane da ya ce ku daina zagan mun sahabbai na na rantse da Allah zinare da za ka bayar wanda ya kai girman dutsen uhudu bai kai cikin tafi da sahabi na ya kawo ya bayar na hatsi ba ya ce bai kai rabi ba ma da sahabi zai kawo shinkafa ko taliya ko wake ko dawa ko gero rabin tafi ya bayar kai kuma ka ba da sadakar zinare da ya kai girman dutsen uhud aka ce wannan zinare naka duk girman shi duk darajar shi duk kima shi bai kai darajar tafin abin da sahabi ya bayar ba da za Allah ya ce da mu da duk wani mai hankali ya ce la tattakhidhu hum gharaba Allah Allah fi ashabi dan Allah dan Allah sahabbaina kar ku mai da su target ku mai da su karan bara ya zama duk wanda ya taɗe gwafashi shi ya harbo sahabbaina manzo Allah yace ce dan Allah ku yi min arziki kar ku min haka yanzu don Allah ba zazzagi ne kai ba Kano ne kai ba Sokoto ne kai kowane iri ne kai in kuka zo kuka cika titunan Zaria kuka tsine wa George Bush duk mutanen Zaria ba za su saka muku ƙuri'a ba ba za su goyi bayan ku ba yo George Bush ya cancanta a tsinewa ko ku Abubakar ne Siddiqu yanzu jama'an musulmi ba za a yi manzon Allah kara ba yo abokin ubanka ko da ganin shi kai yana tata ai zaka ji nauyin ka bude baki ka zage shi abokin ubanka balle abokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan wulakanci ake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma rashin sanin matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma alhamdulillah galibin waɗanda suke wannan ɓanɓarmar they are not intellectuals ba 'yan makaranta ba ne masu hankali duk 'yan makaranta sun yoye wa tafiyar gidadawa aka ɗauko 'yan ƙauye waɗanda rikicin gonaki tsakanin su da dagatansu ya kakare musu wuya sun rasa yadda za su sai suka shiga cikin tafiyar don kawai a je a yi zanga-zanga a ƙona gidan hakimi a ƙwatan musu haƙƙinsu yo in ba haka ba dan birni yaushe zai bai buɗe baki ya zagi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jama'a yanzu dattijo ne a Kaduna da aka nuna mana shi aka ce wannan dattijon shine injiniyan Sardauna da ya gina mishi Sultan Bello baba muke ce mai saboda ganin karamar shi amma wa muke girmamawa Sardauna muke girmamawa yo ba za a girmama manzon Allah a cikin sahabban shi ba a cikin abokan shi ya zama ba wanda za a buɗe baki a zaga a musulunci sai sahabi sai matar manzon Allah duk musulunci yan takife nawa ne a cikin musulunci duk ba a ɗibo su an zage su ba sai sahabbai waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya kakkaɓe su yace gaba ɗaya ya gafarta musu ka karanta siyuti a cikin addurrul mansur a ƙarƙashin ayat tauba yace da za ka ɗaga sunayen sahabban nan ka ce duk waɗannan ka ce ka rantse da Allah biyan aljanna ne yace ba kafara a kanka saboda Allah baya magana ya canza Bukhari ya rawaito hadisin Hatib ibn Abi tona asirin manzon Allah ya je rubuta takarda aika wa mutanen Makka yace bayan gaisuwa labari gashi nan tafe cewa za a zo a yaƙe ku abin da yasa ni dan cirani ne a garin ku amma ina da dukiya na yi muku haka ne don ku taimaka ku kare min dukiyata za mu kawo farmaki mu da mai gidanmu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauka ya bai wata mata ta dauka ta sa a cikin gashin ta ta kitse ta kama hanya ta tafi mala'ika ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam hatib ibn abi balta ata ya ci amanarka manzo Allah ya ce ina aliyu tufurtan dan yan sanda a je a zo da ita nan da nan aliyu ya je ya ce bawa Allah ki kawo takarda ta ce ba takarda ki kawo takarda ce ba takarda sai ce shikenan har ya juya yace kai manzo Allah ya ce akwai takarda wata mace bakin tikari ta ce ba takarda bai yiwa ke ki kawo takarda ba haka ba wallahi zan yi mutsu mutsu da ke in ja kafa kin kai ki ga manzo Allah ta ce tsaya ta kwanto kanta ta kawo takarda ta baya aka zo aka kira jama'ar musulmi aka tara su aka karanta takarda hatibu ibn abi balta ata yana gurin manzan Allah ya ce ya hatib menene haka kai min yasa ka ci amana ta ya ce wallahi ya manzan Allah ba na yi da nufin munafunci ne. ya ce ka san ni ɗan cirani ne ban da kowa a makka kuma na baro dukiyata in aka je yaƙi kowa dangin shi zai kare mai dukiya ɗan gari amma ni ɗan cirani ba wanda zai karen dukiya na yi musu haka ne kawai don su gana na mutunta su su taimaka su karen dukiyata amma wallahi ma na faktu wallahi ba munafunci nake nufin yi ba Umar ya ce ya manzo Allah wallahi wannan munafiki ne ka bari in cire kanshi manzo Allah ya ce ka bar shi ya je badar ya je yakin badar Allah ya gafarta musu ya ce duk abin da suka yi an gama to jama'a haka sahabban nan suka rinka samun albishirin gafara ɗaya bayan ɗaya sannan sai Allah ya zo tattara su ya ce wasabiqun al-awwaluna min al wal ansari wal ladina tabauhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu wa adda jannatin tajri tahta al-anhar yato wai kawai wai saboda yan shi'ar Najeriya wai suna da tsiwa sun iya rashin kunya wai dan haka abin da suke so wai a daina ainihin tona asirin malaman su saboda sun zagi sahabbai har gida suka same ni yau shekaru bakwai da suka wuce don Allah arzikin da suke so musu in daina taba zazzaki da kumaini. na ce ai wannan mai sauki ne kowa san kafin kumaini mu gane cewa zindiki ne kafin mu gane zazzaki zindiki ne har kara zazzaki nake yi duk wanda ya san ya san haka yan izala duk sun zarge ni cewa dan shi'a ne na ce a'a mutum ne ya ce shari'a ba za mu yi mishi kara ba mutum ya ce shari'ar musulunci yake goyon baya yake gwagwarmaya yake revolution mu ma kuma yan revolution ne yoto don bai ce yana cikin tawagar mu ba ba za mu mai kara ba dole mu mushi kara don me ba kungiyanci ya dame mu ba kowaye kan ka ce shari'ar musulunci sai mu ce mu maka kara abin da muke wa kara kenan Humainin nan sanda Humaini ya rasu ku in ba ku san tarihi ba a masallacin nan sai da muka yi Humaini salatul ga'ibi don a lokacin mu bai bayyana mana cewa yana da wannan muguwar aƙida ba sai da muka yi mishi salatul ga'ibi duk da cewa a fahimtar mu muna fahimtar cewa salatul ga'ibi tana faduwa kan mutumin da ainihin aka yi mishi a ƙasar amma saboda muna ganin wannan mutum revolutionaries ne yo ashe ba kiyayya muke mishi ba amma kafirci ne bayyana menene mai ishmawu ya ce ya ce wanda ya sallah bayan mutumin da ya zan kafiri ne ko fasiki sun mata bayyana lahu sannan daga baya gane ya ce a ada salatin yo ka riga ka gane gaskiya mun gane gaskiya sai kuma mu ci gaba da kare su yo in suna so su fito su yi shela su ce wallahi zagin sahabbai da suka yi sun yi kuskure ba ruwanmu da su su je su ta da awasu mu ma mai ta tamu amma waɗannan sahabban hadisan su fa muke koya jama'a kuma mu a cikin hadisin nan aka san mu muka yi bakin jini kuma sahabban nan an tarkata su an ce duk yan wuta ne sai ku ya kuma sai mu shiru ya in ku ƴan ƙauye ne mu fa ƴan bariki ne saboda Allah jama'a ku dubi maganan nan da kyau jama'a duk mutumin da yake neman sulhu da mu akan mu daina taɓa zazzaki ko mu daina taɓa kumaini sai ya ce wa zazzaki ya janye maganar shi da yayi shikenan ya je ya ci gaba da da'awar shi ya ci gaba da duk abin da zai yi ba ruwanmu da shi don mazhabinmu ya saba da kai ko dan kana bin ash'ariyanci muna bin aqida ta salaf mu wannan ba matsala ba ce amma matsala kar ka taba ma huwa ma'lumun min addini bi darura abin da yake tabbataccen abu a addinin musulunci ya jama'ar musulmi a dubi abu huraira rawiyatul islam mutumin da ya ruwaito riwayar warshi a ce wannan mutum kaga hadisan ƙarya yake yana yawo yana ko ɗan ƙanzo har shi ne ƙuda ya faɗa cikin koko ya ce a kawo ai ga hadisi abinda zazzakin na ya faɗi fa kenan Khomeini nan abin da ya faɗi a cikin littafin shi al-hukumatul islamiyya shafi na hamsin da biyu yace tabbatacciyar aƙida ce cikin aƙidarsu su ta shi'a cewa limaman su guda goma sha biyu waɗanda ke fara daga kan aliyu suke ƙariya zuwa kan alhassan al-askari abin nan eh, me yake da suna wannan mahadi ya ce waɗannan limamai goma sha biyu tabbatacciyar aƙida a wurinsu shi'a sun fi annabi na kusa da manzo daraja sun fi mala'ikan da ke kusa da Allah daraja wannan maganar da ya faɗe ta ba fa mu muka kafirta shi ba da muka buɗe a shifa muna karanta a shifa da iyayenku suke rubuta ana sha mu karanta muke da muka buɗe sai muka ji alƙazi iyal ya ce tabbaci hakika duk ɗan shi'ar da ya ce limamansu sun fi annabawa da mala'iku daraja ya to wannan kafiri ne yana cikin a shifafa wannan karatun in ka hada cikin biyun nan sai ka ce to yanzu wace ke fatawa albani ma a ciki duka karantawa fa muka yi muka faɗa amma sai a ce dan Allah ka daina taba mana malami mu duk abin da zaka faɗa ka ba dan Allah malamin ku ya daina taba sahabbai duk abin da zai faɗa mu ma ya je faɗa yo ba shikenan ba we have balance the equation Allah ya kiyaye to don haka dai ga dai sayarwa alamin nubala tarihin sahabban nan dai ana nan akan su sai an yi dai sahabban nan dai da ba a kauna sai an yi tarihin su insha Allah Umar ya ji wani dan shi yana zagin sahabi da ya bi shi da gudu suka rufa yace na kama ka sai na datsa harshen ka aka ce ranka ya dade daga yayi zagi kawai yace yana zagawa manzo Allah aboki a bashi da wannan harshen ya sake cin abinci da shi ce wallahi sai dai ban haɗu ba sai na yanke mai harshe ka karanta a shifa ga shi dai a cikin littafin siyar wa alamin nubala tarihin manyan malamai haɓakaku ta sinifil imam shamsuddin muhammad ibn ahmad ibn usman al-zahabi imam al-zahabi aƙalla yau shekarun shi ɗari bakwai da rasuwa aƙalla shekarun shi ɗari bakwai da rasuwa Allah ya gafarta mishi mujalladi na uku ne ke hannuna shafi na ɗari ɗaya da goma sha tara Ya ce malami na ashirin da biyar muawiya ibn abi sufyana muawiya dan abi sufyana sai ya ainun sai ya kewaye ainun din me yake nufi aljama'a duk malaman hadisi sun fitar da hadisin shi ma'ana ainun din kenan muawiya dan abi sufyana to waye abu sufyana din baban shi sai ce sakhar ibn harbin sakhar dan harb domin abu sufyan alkunya ce sunan shi sakhar ibn harbin ibn umayya ibn abdi shamsin ibn abdi manaf ibn Kusai, Ibni kilabin kaji idda suka haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga kan kakan manzon Allah mai suna abdu shams abdu shams kakan manzon Allah ne to ta nan suka haɗu don hakan an ce aliyu jinin manzon Allah ne shi wannan fa jinin gidanku ne gashi inda inda aliyu ya haɗu da ainihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da zumuncin jini haka shi ma ainihin muawiya ya haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da zumuncin jini kuma abin ai ba zumuncin jini bane in ba haka ba Abu Lahab ba su haɗa zumuncin jini ba wan mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne uba ɗaya suke uwa kowa da tashi Abu Lahab amma har kiyama ta tashi gashi nan ana karanta ana tsine mishi albarka tabbat ya yada abi lahabin wa tabbi ai abin ba kabilanci bane amirul mu'minin yace sarkin mu'minai malikul islam sarkin musulunci ba sarkin gargajiya ba ne abu abdurrahman baban abdurrahman alkunya shi kenan alkurashi ba asali al'amawi dan kabilar banu umayya don kaji a can an ce ainihin wato ibnu umayya almakki dan makka ummuhu ya sunan uwar shi hiya hindu bintu utbata ibn rabi'a ibn abd shams ibn abd manaf ibn qusayn kaji uwar ma tana da dangantaka da uban da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce hindu yar ainihin utuba yar rabi'a yar abd shams eh, dan abdi manaf dan ainihin wato Ga gashi nan duk kaji muawiya duk inda aka sarkafa aka sarkafo sai su hade da manzon Allah a wajen nasaba jama'a mun fahimci wannan da kyau qila innahu aslama qabla abihi waqta umratal qada'i wasu malamai suka ce ya musulunta ne shi muawiya kafin mahaifin shi ya musulunta a yaushe a lokacin da aka yi umratul qada manzo Allah ya tafi zai umara sai suka tare shi suka hana shi ita ce wadda Allah ya ba labari a cikin suratul fath to shekara da take sai aka je aka rama waccan umara shi yasa sai aka kira ta umratul qada to aka ce ya musulunta a wannan lokacin ne amma Zahab ya ce ya musulunta tun amul hudaybiya ne ya boye musuluncin shi ne sai a wannan shekarar ne ya bayyana haka ya faɗi a nan tarihin shi a gaba wa baqiya ya khafu gashi ma nan yana faɗi a nan wa baqiya ya min al lihaki bin nabi sallallahu alaihi wasallama min da ya musulunta sai ya rinka ainihin wato ɓoye musuluncin shi saboda yana tsoron mahaifin shi walakin ma zahara islamuhu illa yawmal malfati. bai bayyana musuluncin shi ba sai ainihin lokacin fatuhu makka haddasa an nabi sallallahu alaihi wa sallama ya koyi hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ma'ana ɗalibin wane ne ɗalibin manzon Allah graduate din university manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don Allah ba za ka mutunta shi ba yo ko okonko yanzu kaga an ce graduate na ABU ne ba sai ka ji wannan ma fa namu namu ne ta wani gefen saboda yayi ABU saboda albarkar Sardauna ko ko ba haka bane kana zuwa kala ba kace daga Zaria kace sai ce ah I was a graduate of ABU sai ka ji ah wannan ma fa kamar Hassan ɗinka ne Usainin ka ne shi me yasa saboda duk sanda aka ce kusanci ya taho ya taho ya taho sai ka rinka tunanin wane ne yafi kusa da kai yanzu fa ku duba an ce ya koyi hadisi wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kataba lahu marratin yasira yan lokuta kaɗan haka ya rinka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama rubutun wasiƙu rubutun wahayi wa haddatha aidan an ukhtihi ummul mu'minina ummu habiba manzo Allah yana auren yar shi. yar muawiya ita ce ummu habiba lokacin da ummu habiba ita da mijinta suka yi gudun hijira zuwa kasar habasha sai mijinta ya ridda sai ya mutu a christianity da ta gama ta kaba sai manzo Allah ya aika sarki na jashi cewa ka biya mun sadaki ka aura mun ita manzo Allah ya aure ta ummu habiba dan haka al-imam ibn qudama al-maqdisi a cikin aqidar shi yace muawiya khalul mu'minina khalul mu'minina kanin uwar muminai ne in dai kai mumine ne to ummu habiba uwarka ce shi kuma kaninta ne to mu muawiya kanin uwarka ne sai ka ci gaba da tsine kanin uwarka wa an abi haka kuma ya yi riwayar hadisi daga abubakar ne siddiq wa umara ya koyi hadisi a wurin umar rawa an ibnu abbasin ibnu abbasin ya ruwaici hadisi daga gare shi ka gani gashi su yanzu ibnu abbas duk wanda ya karanta tarihin musulunci ya san yana kungiyar aliyu ne amma gashi ya koyi hadisi a wurin shi wa sa'id ibn al-musayyib da sa'id dan musayyib akhir al-mutaqaddimina wa abu salih samman da abu salih samman almajirin abu huraira wa abu idris al-khawlani da abu idris al-khawlani wani babban wali ne wanda ya ruwaito hadisin ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wani wali ne gashi yayi koyi hadisi wurin shi wa abu salamata ibn abdurrahman da abu salamata dan abdurrahman dan of dan gidan sahabi wa urwatu ibn zubair da urwatu dan zubair jikan abubakar ne siddiq wa sa'id al-makaburi da malam sa'id ibn sa'abi sa'id al-makaburi wa khalid ibn ma'adan da khalid dan ma'adan wa hammam ibn munabbih wa abdullah ibn amir al-muqri wal qasim abu abdurrahman aka ce da hammam dan munabbih da abdullah dan amir ainihin al-muqri al-rammani Walqasim da kuma al ɗan dan muhammad dan abubakar siddiq jikan abubakar siddiq abu abdurrahman baban abdurrahman dan qasim malamin imamu malik jama'a haka fa zamu zauna mu san tarihin sahabban nan in ba haka ba wallahi azimi sai wani ya je ya ɗauko wasu zindikai ya zo ya gyara su ya ɗibi mutanen kirki ya kwashe su haka wani zindikin dan shi'aye ya kwaso wasu sahabbai manya-manya sai ce wai waɗannan duk ƙarya ne ba a ma yi su ba wai kawai an tsara sunansu ne aka tsara hadisansu sai ka san wani shine dan wani jikan wani zama za ka yi shi yasa kana son ka zama muhaddisi wallahi duk hayaniya ba ka bata zama za ka yi rinka karatu kana zuba karatun ne yana shiga cikin kwakwalwarka kana kuma roƙon Allah Allah ya tsare maka shi amma wallahi in ba haka ba irin waɗannan sai ka kasa gane wane wane ne yanzu wannan an ce alqasim abu abdurrahman waye alqasim dan muhammad dan abubakar siddiqu wanda ainihin aka haifi uban shi sa'ad da aka tafi aikin hajji a zulhulaifa shi kuma ya haifi abdurrahman dan kasim malamin imamu malik ba abdurrahman dan kasim almajirin imam malik ba dan misra jama'a mun gane wannan da kyau ko wa umairu ibn hani da umairu dan hani wa ubadatu ibn nusayyin da ubada dan nusayyin wa salim ibn abdullahi da salimu dan abdullahi dan umar wa muhammad ibn sirina da Muhammad ibn Sirin wanda an tabbatar da ya fi kowa sanin fassarar mafarki a zamanin shi cikin tabi'ai malamin Imam Malik Imam Malik yana yaro yazo ya ce akar makallahu na yi mafarki na ga mala'ikan mutuwa jiya sai malam Muhammad dan Sirin ya ce to daga ganshi sai ka ce yaya sai na ce miki mala'ikan mutuwa yaushe zan mutu kaga tambayar ta fi kama da ta yara da. yana yaro ne imam malik kuma malamin shi ya kware akan fassarar mafarki yace to da ka ce wa mala'ikan mutuwa yaushe baka mutu me yace maka yace sai ya tura yatsu biyar sai ya min haka yace kawai sai na tashi a firgici a uzubillahi kwana biyar wata biyar shekara biyar ai sai ka rike tarbi ka hau burzu malam kai ta zikiri domin mutuwar ta sami kana tarbi ya ce da na gaya mai haka sai yace kar ka rude. yana gaya maka cewa ka yi tambaya ɗaya daga cikin biyar wanda ba wanda ya sani sai Allah inna Allah indahu ilmu sa'ati wa yunzilu al-ghaib wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun bi ma ba ba ta kusa gaba daga ba yace abin da yake nufi da haka a gani kai ma goban kai mafarkin mala'ikan mutuwa ka kuma to kaji wannan malamin ma malamin almajirin mu'awiyah ne aka zo makarantar shi ana tsegumi ana zagin hajjaji ya ce ku daina zagin shi abin da ya aikata ya aikata kuna zagin shi shi matuki ne ranar kiyama in aka ɗibe zaluncin da yawa jama'a shi kuma sai a ce kun zage shi shi ma sai a ɗibo zalunci <laughs> sai sa wani ya cuce ka wani ya cuce ka wani ya cuce ka eh ranar kiyama za a biya ka yau kai ma ai da wani ya wuce ka zage shi da wata ta wuce kai mata kazafi da wani ya wuce da sabuwar mota kai ma ka haushi kai aiki banza haramiyar kuma ya kai ka san haramiya ce to duk in ka je lahira sai an gama biyan ka tsaf kana kwaɗayi kana haɗe yau za ka shiga aljanna sai a ce tsaya wa kifuhum innahum mas'uluna kai ma ka zagi wani sai a ɗibo sallolinka na azahar duk gaba ɗaya na ka sai a ce to a biya shi a kwaso sallolin la'asar ɗinka gaba ɗaya sai a ce a biya waccan a kwaso sallolinka na magariba duk sai a biya wani kafin a tashi kiyama a kakkaɗe yinin sai ka gari ka zama tantirin matsiyaci sai kwando kwando na zunubi ta ce tun ku da shi to wannan shi ne cikakken fallasan shi ne matsiyaci tantirin matsiyaci jama'a wa walidu amr bin shu'aibin da kuma mahaifin amr dan shu'aib wato shu'aibu dan muhammad dan abdullahi dan amr kenan duk sun yi karatu a hannun shi wannan muawiya wa khalqun siwahu akwai halittu da yawa ma banda waɗannan duk sun koyi karatu a wurin shi wa haddasa anhu aiba wa haddasa anhu min sahabati aiba har wani daga cikin sahabbai ga waɗanda suka koyi karatu a wurin muawiya akwai jarir ibn abdullahi jarir dan abdullahi al-bajli wanda ya musulunta a ƙarshe ƙarshen rayuwa annabi sallallahu alaihi wa sallam daidai lokacin da ainihin har ya ruwaito hadisin shafa akan hufi wa abu sa'idin da sahabi abu sa'idin al-khudri wa nu'man ibn bashir da nu'man dan bashir jama'a mun gane wannan da kyau ko wanda ya rawaito hadisin daidaita sahu a daidaita sahu karanta riyadu Salihina, da hadisin salati wa ibn zubair da abdullahi dan zubair an gane wannan da kyau ko ma'ana kamar yadda ya karantar da urwatu dan zubair ya kuma karantar da ainihin abdullahi dan zubair zakar ibn abid duniya akwai wani babban malami sunan shi ibn abid duniya dan baban duniya wa gairuhu da wani shi suka ce anna muawiya ta kana tawilan muawiya dogo ne kaji zahabi ko muawiya dogo ne abyada fari ne jamilan kyakkyawa idza hika idan yayi dariya in kalabat shafatuhu uliya sai leban shi na sama sai ya dan fito haka malaman hadisi kenan ma'ana wai in ma yayi dariya yanzu leɓen shi kasan wani ya dan yi dariya sai ga leɓen shi haka daga sama ya dan to wai muawiya ma haka yake dan dai a suranta maka shi yanzu da ka suranta a ranka sai ga kamar kana ganin shi sannan sai yake cewa wa kana yakhbibu ya kasance yana rina gemun shi da lalle ko da za'afaran sunna ta nuna haka sunna ta nuna falalar mutumin da ya rayu a musulunci hayye furfura hadisai sahihai cikin musnad imami ahmad da sunan tirmidhi da abu dauda manzo Allah yace duk mutumin da ya girma a musulunci har yayi furfura ranar alkiyama za ta zama mishi haske gaba gare shi malamai suka ce za ta zama maka ainihin wato wata na'ura ne wata halitta za ta zama sai ta haska maka a kiyama sannan za ta zama haske a nan duniya da zaran kana da furfura duk wata shedanta ai kai ma dole ka hakura yau to dan shedantan ma a lokacin ba za ta karɓe ka ba ba za ta yadda da kai ba to dole ka natsu da ka natsu shikenan sai ainihin ka kama addinin musulunci jama'a mun gane wannan da kyau ko ku karanta littafin ainihin malam muhammad ibn sa'id al-qahtani mai suna ainihin abin nan nuru shaibi nuru shaibi fi daw'il kitabi wa sunna hasken furfura annabi ya hana a tsige furfura kana da furfura kakka tsige ta ai yau zaka je taɗi bari ka dan tsige ka dan gyaggyara a dan duba ba sauran ko dai ko Allah sai tona asirin ka sai wata tannan nade sai ka je kawai ka banta kuma shikenan sai ta ce lafiya wannan chok ne kana karanta ne furfura a'udhu billahi Allah ya tona asirin ka wallahu mukhrijum ma kuntum taktumuna ba kyau cire furfura jama'a furfura akka furfura a gemu furfura a ko'ina ka batta haske ce to amma in ba ka santa sai ka samo lalle ko za'afaran sai ka sa mata sai ainihin ta yi yalo to sunna kuma kenan annabi ya yi sahabbai sun yi annabi ya ce ayi sallallahu alaihi wasallam jama'a mun gane wannan aka ce to mu'awiya yana yi da me yake sai aka ce bi sufrati sai ya samo sufra za'afaran sai ya sa ka anna lihiyatahu zahab sai ka ga gemun shi yana sheƙi kamar gold kamar zinare domin dama yakan zama goldish color yakan zama kala ne na gwal jama'a mun gane wannan da kyau ko wannan kenan to dai kamar yadda na ce mana za mu dan tsukuro ne kaɗan daga cikin wannan ainihin tarihi nashi sai mu ƙetara inda imamu zahabi wata magana mai ban sha'awa wadda za ta wadatar da duk mumini game da duk hayaniya akan mu'awiya ya ce wa khallafa muawiya ta khalqun kasirun yuhibbunahu muawiya ya kwanta ya mutu ya bar duniya ya bar jama'a da yawa suna ƙaunar shi wa yataghaluna fihi suna kaiwa matuƙa suna ƙetar haddi wajen ainihin son shi za ka ga suna yaban mu'awiya suna tsine wa aliyu to kaga wannan sun ƙetar haddi wa yufaddilunahu suna fifita mu'awiya akan ainihin aliyu in ma kad malakahum ko dai ya zan ya mulke su ne sun ji daɗi bil karam ya ta musu kyauta wal hulmi ya ta musu ya linka nuna musu haƙuri don ana yawan siffanta shi da haƙuri wal ata'i da kyauta ko ya zan a mulkin shi ya ta musu kyauta ya ta musu alheri ya ta musu haƙuri don haka sai ga suna son shi suna fifita shi har suna zaƙewa don ka san mu'alin sunna masu bin manhaji na salaf muna da adalci kar ka taɓa tunanin wai mu muna kin aliyu ko mu muna ganin cewa ma aliyu da mu'awiya daraja su ɗaya a'a aliyu ya kere mu'awiya nesa ba kusa ba to amma me mu'awiya ya za a zage shi mu tambayar mu kenan me yayi maka za ka zage shi jama'a mun gano wannan da kyau ko ma'ana muna aibanta waɗannan ne da ke zaƙewa a wajen son shi da ƙaunar shi sai zahab yake cewa wa in ma kad wulidu fi shami ala hubbi ko dai zan an haife su a ƙasar sham a cikin son shi an haife shi an ko dai kaga mutum yana son muawiya me yasa an haife shi tsakiyar anguwar da yake kawai muawiya ake so shi ma sai kaga ya tashi da ƙaunar muawiya ƙauna ta takalidanci kenan wa tarabba auladahum ala zalika sai zai kuma irin waɗannan mutane sun renu 'ya'yansu sun tarbiyyaci 'ya'yansu akan wannan soyayya wa jama'atun yasiratun mina sahaba akwai sahabbai kaɗan daga cikin waɗanda aka samu haka suna ƙaunar muawiya ƙauna ƙaunar da har ta kai sun rayu akanta kuma sun reni ƴaƴansu akanta wa adadun kasirun mina tabi'i na wal fudala'i da kuma da yawa daga tabi'ai da manyan malamai masu falala suna ƙaunar muawiya sun reni ƴaƴansu akan ƙaunar muawiya wa harabu ma'ahu ahlal iraqi har ma suka haɗa kai tare da muawiya suka yaƙi ainihin mutanen iraki suwa kenan su aliyu wa nasha'u ala nasbi to sai aka samu irin waɗannan mutanen sun taso akan aƙida ta nawasib nasibawa wasu mutane ne waɗanda su kuma hannun riga suke da 'yan shi'a 'yan shi'a ba su ƙaunar sahabbai su kuma nawasib ba su ƙaunar ahlul baiti to mu a wurin waɗannan duk matattu ne in ka ce ba ka san hassan ba ka san husaini ba ka san fatima ba ka san aliyu to mu ba mu ba kai mu ma ba mu son ka to waɗannan su ne nasu ba in kana son ganin bayani a kansu ka je ka ɗauki littafin al-aqidatul wasatiyya ta shekul islam ibn taymiya tare da sharhin ibn al-usaymin ga gamsasshen bayani a kansu waɗannan nawasin ake ce musu da suka renu suka ginu akan ƙaunar ainihin mu'awiya sai kuma aƙidarsu sai ta zama sai suka nasaba kansu sai suka nasaba suka kafa tsakanin tsakaninsu da 'yan ɗakin annabi sallallahu alaihi wasallam to sai zahabi ya marmaza ya ce na'udhu billahi min hawa Allah ya tsare mu muna roƙon Allah ya tsare mu daga son zuciya kaga son zuciya ce ta kai haka a ce saboda kana ƙaunar sahabi har kuma ka kiɗa ko jika ko ta taba kunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kama qad nasha'a jayshu aliyin radiyallahu anhu wa ra'iyatuhu illa al-khawarij minhum ala hubbihi wal qiyam ma'ahu kamar yadda kuma aka samu waɗanda suke ƙaunar aliyu wato rundunar aliyu da kuma talakawan shi su kuma suka taso akan ainihin son aliyu da ainihin tsayuwa tare da aliyu sai dai khawarijawa su kam khawarijawa waɗannan tawaye suka yi suka ce aliyu ma ya zama kafiri muawiya ma ya zama kafiri aka ce me yasa suka ce saboda manzo Allah ya kwanta ya ban musulunci lafiya da aliyu da muawiya sun dagwalgwala komai to sai suka ce to duk waɗannan ma kafirai amma da farkon al'amari tare suke da su aliyu amma da tafiya ta tafiya sai suka yi tawaye kharaju alal imam sun yi khuruji sun yi wa aliyu tawaye to daga wannan ne sai ainihin ake ce musu khawarij sai malam ya ce wa ba'du man baga alaihi wa tabarri minhum da kuma ainihin wasu waɗanda suka yi wa aliyu zalunci suka yi baran da aliyu to irin waɗanda eh, wato wasu kuma suka taso a kan ƙiyayyar waɗanda suka yi wa aliyu zalunci suka kuma taso a kan ƙiyayyar waɗanda suka yi wa aliyu bara'a sai ce wagala khalqun minhum fit tashayyu'i wasu kuma daga cikinsu suka kai matuƙa suka zaƙe a wajen shi'anci wato asalin shi'anci ma'anar shi kawai ƙungiyanci ma'anar shi'a a wancan zamani ƙungiya kamar yadda take ma'anarta a kullum har zuwa yau ma'anarta kungiya ƙungiyar aliyu ƙungiyar mu'awiya duk shi'a ake cewa to amma waɗanda suka ƙetare haddin daga cikin sai ake kiran su hulatu ko a kira su Rawafi ko rafida ko makamantan haka to waɗannan da suka ƙetare haddi a wajen ƙaunar aliyu akwai wani daga cikinsu da yake rera waƙa yake cewa walau anna abdan sama ma sama wa qama lillahi qawwaman bila kasalin wa qama fil layli qawwaman bila malalin wa fara fil kaza yayi ta kirari da mutum zai yi sallah iya rayuwar shi da zai kwana qiyamul laili da zai ta karatun qur'ani da zai ta tasbihi duk da zai waɗannan abubuwa sai ce ma ja a mun tafi an yawmal hashr illa bi hubbi amirul mu'minin ali ranar kiyama in ya zo aikin banza ne sai in yana son aliyu duk sallar shi banza ce kaga wannan ya kai matuƙa ya ketare haddi to mu fa yanzu muna son mi balansin matsalar barna ce ta faru ba goyon bayan wani muke yi da ya kaza ba wani da ya kaza muke a'a barna ce ta faru to su yan shi'a sai suka yanke hukunci mu kuma sai muka ce a'a to yau kana jin tsabar fahimtar mu ne da muke akai anan jama'a mun gane wannan da kyau ko gashi sai shi zahab ya ce fa billahi don Allah mai karatu don Allah mai saurare ina tambayar ka kaifa kunu halu man nasha'a fi iqlimi Zahab yanzu ya dawo yana magana a kan kanshi ne don ka gane aikin da salafiyanci yake ya mai da mutum ba son zuciya yace yanzu don Allah mutumin da ya taso a cikin yanki irin wannan wanda la ya kadu yushahidu fihi illa ghaliyar fil mutumin da ya taso a yankin da ba zai daddakyar ba zai ga mutumin da ya kai matuƙa ya ƙetare haddi a wajen soyayya ba mufritan fil wanda ya kai matuƙa wajen ƙiyayya wa min aina ya lahu al insaf wal itidal dan Allah mutumin da ya taso a yanki irin wannan ta ya za a ya zama adali in ba Allah ya kiyaye shi ba abin da zahabi yake son ya ce mutumin da ya girma a ƙasar sham in ba Allah ne ya tsare shi ba da wuya bai ki aliyu ba mutumin da ya girma a ƙasar iraq in ba Allah ne ya tsare shi ba da wuya bai ki muawiya ba to shi ne sai yake ce maka ina gama ka da Allah ya kai mai karatu ko mai saurare idan ba kiyayewar Allah ba ya za a yi musu zahabi mu taso a ƙasa irin wannan ƙasa ta mu ta sham amma kuma ya zama ba ma goyon bayan aliyu ai ba ma goyon bayan muawiya muna adalci a kan shi sai ce fa nahmadullah alal afiya muna gode wa Allah da Allah ya kiyaye mu allazi awjadna fi zamanin lafiyar da muka samu kanmu a cikin wani zamani kadin mahasa kadin mahasa zamanin da yake gaskiya ta riga ta bayyana wattaba min at-tarifaini kuma ainihin gaskiyar ta bayyana cewa ina take daga ɓangarorin guda biyu wa arafna ma'akhidha kulli wahidin min at Ya yace kuma gaskiya ta kai ga bayyana mun gane kuskuren da Aliyu yayi mun gane kuskuren da Muawiya yayi kowanne daga cikin su yayi kuskure to amma sahabbai ne abinda ake gaya maka ba kuskure ba in zunubi suka yi kar ka taɓa gwada shi da zunubi irin zunubin bakin tukari irin ka kai da kake rayuwa a ƙarshen duniya ko kuma a ƙarshen zamani balle kuskure ne kowanne aliyun yayi mu'awiyan yi. to zamani ya kawo mu yadda yake yanzu gaskiya ta bayyana mu ba wani ƙungiyanci tattare da mu duk da yake mun taso a tsakiyar irin waɗannan mutane amma sai Allah cikin rahamashi ba iyawanmu ba ba iliminmu ba sai Allah ya datar da mu muka gane abin da yake daidai wata basarna muka yi basira muka gane gaskiya fa'azarna sai muka ba su uzuri muka ba aliyu uzuri muka bai wa mu'awiya uzuri wastaghfarna muka roƙa musu gafara wa ahbabna duk tisadi muka so su baki ɗaya soyayya madaidaiciya ba mu zaƙe ba kaga adalci kenan wata rahamna alal bugati waɗanda suka yi zalunci muka ce Allah ya ji kansu bi ta'awilin sa'ihin fil jumla sun yi zalunci ne saboda wani ta'awili dukkan su ba wanda ya da son zuciya wata fassara ce mutum zai ɗauka da wannan fassara sai ya ce to aje a yaƙi wani aje a ƙona gidan wani aje a ƙona gonar wani to waɗannan da suka yi irin wannan zaluncin da ta'awili muka roƙan musu Allah ya yafe musu au bi khata'in insha Allahu maghfurun ko kuma suka yi irin wannan abubuwan zalunci da kuskure ba ma da tawili ba wanda muna fatar insha Allah wannan kuskuren nasu abin gafartawa ne a wurin Allah don Allah ya ce wa rahmati wasi'at kulla shay'in rahmata ta yalwaci komai wa kunna kama allamana Allah mu ahlus sunna in muka tashi sai mu magana akan sahabbai kamar yadda Allah ya koyar da mu da Allah ya ce rabbana ghfir lana ikwani na ikhwanina alladhina sabaquna bil imani wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim suratul hashr aya ta goma cewa ya Allah ubangijin mu ka gafarta mana yan mu da so gabace mu akan imani ka gafarta musu Allah karka sanya kiyayya da gaba a cikin zuciyarmu game da duk wani mumini to mu kawai aqida mu kenan game da duk waɗannan sahabbai yace wa tarabbaina ala aidan amma ni ita zalal fariqaini akwai sahabban da kuma basu goyi bayan kowa ba su kuma sai muka ce radiyallahu anhum Allah ya kara musu yarda da rikicin ya tafi sai suka zara hannunsu in sun ji an kira sallah su lallabo su shigo masallaci don fito sallah kana neman ka ja hankalin sai ce dan yi hakuri da Allah ka dan yi hakuri da Allah ina zuwa sai sararab sai tafi gida kamar suwa sai ya ce ka sa'ad bin abi waqqas kamar sahabi sa'ad dan abi waqqas amma in ka je ka ji zagin da shi ake surfa mishi za ka yi mamaki bai shiga rikicin ba bai goyi bayan mu'awiyan ba amma me yasa suke surfa mai zagi saboda shi ya karya gwamnatin iyayensu da kakanninsu ta maguzanci gwamnatin kisra Shi ne kwamandan da umar ya tura me yasa 'yan shi'a suke salati ga abu lu'ulu atal majusi bayan ba ma guje ne saboda ya kashe umar salati suke mai shi ne mai waka suna jinjina mishi saboda ɗan garinsu ne ɗan iran ne wannan kuma ya je ya rugurguza gwamnatin kisra wutar da kisra ke bauta shekara ɗari ba a batta ta mutu ba ya je ya kashe kafira ya hau saman tukullumar fada ya karanta kamtara ku min jannatin wa uyunin wa makamin yake kazalika ko wa eh? wa yake wa aurasnaha qauman akharina haka muka bar wasu mutanen kisra gudu ya rinka yadda ka san kaza ranar sallah ya rinka haura katangu sai da suka kama suka kashe shi to wannan abu ya wa iraniyawa zafi domin tun wannan lokaci da aka karya ƙashin bayan farisawa da suke maguzanci har yau a duniya ba a sake yarda cewa ba farishi ya fi balarabe ba wai su damejin da aka yi musu kenan to waye wannan damejin umar don haka ya cancanta a kashe shi shine suka je suka turo wani bawa ya zo ainihin an fara sallah asuba yanki umar mun karanta tarihin hadisin ka je ka samu kasusuwan guda biyar to salati suke wannan bawan da ya kashe umar me yasa saboda yayi musu bajinta shi kuma wannan fa ya rugurguza gwamnatin maguzanci ta kakanninsu to ya rugurguza sakamakon rugurguza wannan har yau ba farishe bai sake daraja a idan duniya ya kai balarabe ba to don haka sai suke la'anta shi sa'ad ibn abi waqqas wanda mujabud da'awa ne mun sha karanta hadisin shi a cikin sahihul bukhari babin sallah azhar da la'asar wa ibn umar da sahabi ibn umar shi ma an shi a zagin shi suke suna cewa munafiki ne wai kiyayyar da yake wa aliyu ce bai son ya bayyana dan haka ya ki goyon bayan aliyu amma zuciyar shi yana goyon bayan muawiya da haka suka ce munafiki ne duk yadda ka kai fa ga yan shi'a sai sun jawo ka sun saka nan kasar ba haka aka rinka ba wasu suka rinka yin tawili suna son su ɗan yi dabara wai su kada yan shi'a su zage su a jarida su irin su tureta suka je suka yi rudda daga izala suka je suka haɗa kai da su tafiya ta tafiya tafiya ta tafiya sai gashi suka mako shi a jarida suka ce munafiki ne Ba ka da yadda za ka yi su kawai wai abin da suka riga suka yanke shawara shi ne daidai to shi ne daidai don haka kar ka kawo wata magana amma kuma wannan yanke shawara tasu sai ka ce a ƙarƙashin ilimi ce ba a ƙarƙashin ilimi ba ce da zaran shi wancan katon zindikin ya je iran an yi mai lacca to kaza ake so kenan, da ya dawo shi kenan, to ga yadda ake so kenan, kawai sai a zo a sa 'ya'yan jama'a su ci gaba da yin kaza wannan bala'i ne jama'a cutar da 'ya'yan musulmi ake kuma wannan wannan muguwar da'awar tashi tun 1970s ta nakasa najeriya ta arewa yo yara nawa ne aka ja musu suka yi asarar admission da suke da shi a jami'ar ahmadu bello an ce musu tafiyar ta ɗagutu ce an ce musu bokon ba kyau daga baya kuma aka zo aka ce ai gashi nan shi ma malam ɗan shi yana boko to inda malam boko ba kyau to shi kenan shi dai ya yi, to an yi kuskure to amma da ba zai sa ya'yan shi ba to sai abu ya zama shubuha masu ganewa daga ciki suka gane bayan sun yi latti ka bar fom tun kana shekara goma sha biyar yanzu shekara ka talatin da uku yau ina za ka ita malamar ta ta koyar da kai mathematics ko physics shekara ka talatin da nawa a class ka koma form 2 ka yi girma kai ba ka karɓi monitor ba kai kuma ba ka zama class member ba saboda haka sai mutum ya zo ya zauna ga sunan da yawa sunan da yawa sun yi nadama an cuce su to shi shikenan to yanzu kuma matsalar da ta dame su gwamnati mala ya ce gwamnati ɗagutu ce to gwamnati ɗagutu gwamnati ɗagutu yanzu malam an bashi daraktan zaman lafiya yana da albashi a gwamnatin makarfi a gwamnatin kaduna to malam yanzu kuma yana cin albashin gwamnati malam yana da suna a gwamnati to kuma malam ya ce aiki gwamnati ta ne yo to dama ashe gwamnatin baban gida da gwamnatin buhari da gwamnatin shagari da aka yi ta gwagwarmaya ana cewa ta ba su ba malam political appointment ba ne ashe ashe ba su ba malam kwangila ba ne ashe ba su sayo malam ainihin hannun jali ba ne yanzu ko an sayo shi a foundation jali hannun jali an baiwa malam director yana da albashi yana da gida yana da mota yana da recognition from the state government don haka to there is no more tagut in the entire kaduna state you are wrong we cannot accept it ba zai yiwu ba ashe abun ba addini ba ne ana cutar da 'ya'yan jama'a ne jama'a ku yi adalci ku duba asarar da aka yi mana a ƙasar nan yaran mu an lalata su ba sa karatun Muhammadiyya ba sa karatun boko in mutum ya yi tafiyar bayan shekara goma sai ce ya dawo ya gane kuskure ce bayan ya bata da malaman anguwar ya bata da kaza ya bata da kaza me yasa ake sawa suke bata da malaman saboda kasirin ka zuwa suna sauraron su su gane cewa malam bai da karatu don malam ya tafi karo karatu gane ya je karatu ya kiwa da larabci at the end of the day they discovered that Mr. Muallim, you are very ignorant. <laughs> Allah ya kiyaye. To shi ne dai wa Muhammad bin Maslama da Muhammad dan Maslama wannan da ya je kaso ainihin wancan kafiri, wancan shugaban Yahuda Muhammad ibn Maslama. Wa Sa'id ibn Zaid da Sa'id dan Zaid wannan sirikin Umar wanda ya same su suna karatun suratul faha wa khalq da wasu halittu da yawa cikin sahabbai ba su shiga wannan rikicin ba. to su sai mu ce musu radiyallahu anhu wa tabarra'na min al-khawarij sannan mun yi baran-baran daga khawarijawa al na allazina harabu aliyan waɗanda suka fita daga addinin musulunci suka je suka yaƙi aliyu wa kaffarul fariqaini suka ce aliyu da muawiya da tawaga su duk sun zama kafirai fal khawariju su dai khawarijawa kilabun nari karnukan wuta ne kad mara kumin addini sun ƙetare addinin musulunci wa ma'a hadha fala na lahum bi khuludin Nari. amma duk da haka ba za mu yanke cewa in sun shiga wuta za su wama ba kama na naqta'u bihi li abadatil asnam wa sulban kamar yadda muke hukunta cewa duk wanda ya mutu yana bautar gunki ko yana bautar cross to zai wama a wuta to ba mu yanke cewa jawancan sun kafirta kafircin da yake za su wama ainihin a wuta Allah ya kiyaye jama'ar musulmi wannan shine takaitaccen bayanin da al-Imam Zahabi wanda in ka fahimce shi da kyau kaji akwai adalci a ciki ba za mu zagi muawiya ba ba za mu zagi aliyu ba dukkan su namu ne kuskure ne ya faru gare su bayan Allah ya riga gafarta musu saboda haka dukkan su namu ne Allah ya kara musu yarda kuma su babu wannan bakar gaba a zuciyarsu muawiyan zo yana karatun qur'ani yazo suratul araf inda Allah yake cewa wa naza'ana ma fi qulubihim min ghillin ikhwanan sai ce kun ga tsakaninmu da su aliyu yace haka za mu shiga aljanna ranar kiyama Allah ya kwashe kiyayya da ke zuciyarmu sai mu shiga aljanna muna ikhwanan mu'awiya da kanshi to sai daga ƙarshe sai mala ya ce ƙalan laisu wa abu ma'asharin wa iddatun mata mu'awiya a rajab sanata sittina mu'awiya rasu a watan rajab hijira na da shekaru ɗari shida eh, shekara sittin shekaru sittin da hijira mu'awiya ya rasu a cikin watan rajab faqila fi rajab wakila qila li samanin wasu suka ce a'a da watan rajab ya raba wasu kuma suka ce ana saura kwana takwas watan ya fita wa asha saba'an wa sab'ina sana ya shekara saba'in da bakwai a duniya mu'awiya sai da ya shekara saba'in da bakwai a duniya musnaduhu fi musnadi baqiyyin hadisan yana da hadisai ɗari da sittin da ainihin wato uku a cikin musnad na ainihin albaqi wani malami ne ainihin abin nan musnad na imamu baki wa qad amila al-ahwazi musnadahu fi mujalladin shi ainihin ahwazi ya tattara musnad hadisan muawiya a cikin ainihin mujalladi guda wattafaqa lahu al-bukhari wa muslim